الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الذل المهجرين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمن يمال مصمم الشيخ Al-Khalifa Buhari shugaban zakirai na kasa da baki ɗaya tare da Sayyidi Tahir wanda ya gabata da kuma manya-manyan malamanmu alarammomi masana alƙur'ani da kuma ɗan uwana jirai alhamdulillahi rabbil alamin zai mana shaidan muna zuwa wannan maulidi shekara da yawa wanda na shaukantu bana na zo a yi wannan taro da ni saboda shekara biyu ban zo ba kuma maulidin na gidana ne saboda na gidan shekka idris ne wanda kuma yaya ne da gare ni alhamdulillah rabbil alamin su masoya annabi muhammad duk yadda aka gan su yaransu guda ɗaya ne manufansu guda ɗaya ne aniyansu guda ɗaya ne ko da a ce yaransu daban-daban kabilansu daban-daban garinsu daban-daban kowane masoyin annabi burinsa shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko da misali an hadu ko da ba a yi tarihi ba aka haɗu aka ga juna aka yi sallama ma juna aka sada zumunta ma juna to an yi abin da Allah Ubangiji yake so cikin ta'awun da Allah Ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum inda Allah atqakum ko da a ce an haɗu ba a karanta komai ba an haɗu an ga juna ne an yi zumunta ma juna to an sadar da abin da Allah yake so a sadar na ta'awun sanayyan juna balle ma an haɗu ne domin a san juna a abin da shi ne mafi girma cikin halittun Allah gabaki ɗaya wannan kuwa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka masoya manzan Allah idan sun haɗu gaisuwan da suke yi ma junansu shine labarin manzan Allah yaya manzan Allah yaya shugabanmu yaya masoyinmu yaya abin kaunanmu ma'ana kowa yana burin ya ci labarin wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma labarin manzan Allah da tarihin manzan Allah da kaɗan darajar manzan Allah da girman manzan Allah wani sirri ne koyayye wanda Allah yakan riskar da shi da zukata gwargwadon tafiyan zuciyar a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana gwargwadon yadda zuciya take son manzan Allah to gwargwadon yadda Allah zai buɗa ma zuciyar sanin manzan Allah ba abu ne da yake da alaka da iya zama a gaban malami ba na'am yana da alaka da a zauna a gaban malami a darasi a san alkur'ani a san sunna a san sira amma akwai matakin da mutum idan ya ƙetare ya je wannan matakin to gwargwadon yawan zurfin tafakkurinsa da tunaninsa cikin sayyidina rasulullahi gwargwadon abubuwan da dai na samu a zuciyarsa na waridatul ahwal wanda da suna haska masa wane ne annabi muhammad shi yasa maulan mu shekul islam alhaji ibrahim yanzu idan yana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ce to ai kafinsa akwai manyan malamai me yasa ba su samu wannan baiwan ba kafinsa akwai wanda suka yi rubutu na yabo irin su alfazazi irin su wa'izul bagdadi irin su annabahani da yawa sun zo sun yi rubutu akan yabon manzon Allah irin su Ahmad Shauki amma me yasa Shehu Ibrahim yake da ujuba yake da ijazi cikin yabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda a wannan ijazin ne yake cewa hal absarat aynaka misliya sa'iran suluki wa jazmi wal ulumu fiyudu ka taba ganin wani mutum iri na wanda yake da ilimi da kwararan sanin ma'arifa da sanin manzan ba shi ilimi fanni fanni wannan wa hal absarat aynaka misliya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu to wannan abin da ya gadar masa da haka shine abin da ya ce fa waqti wa sa'ati saraftu li zikrihi salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama da lokaci na da sa'o'i na na ba da su ne dan manzan Allah ma'ana na sadaukar da rayuwa na ne ga annabi Muhammad saboda yabansa ne na zamanto tauraron da ko ina ana gani na da kuma faɗinsa ta hisku rasulallahi fi kulli auqati ma'aishi wa kasbi fahwa khairu akwati na rike annabi a duk lokaci shine kasuwanci na shine mafi abinda nakan yi ji daɗi a rayuwa na ko wasu baitin da zaka ji yana ce maha an fuadi ahmadul gamma wal karba wa sabbata fihi zikra wa shauqa wal hubba fa inna rasulallahi unsi wa rahati wa ruhi wa raihani mata akhriqul hujba ma'ana annabi ya shafe komai yayi fomatin ɗin komai a zuciyana ba na iya tuna komai ma sai manzon Allah idan naga abu mai kyau sai ya tuna min da jamalan manzon Allah idan naga ƙawa a waje sai in tuna da ƙawan gidajen manzon Allah diyaru habibillahi wa huwa aminuhu diyaru liman fil khalqi wa yamnahu to haka annabi ya shafa zuciya na ya saka zallan sansa san manzan Allah ya yi fomatin ya cire kowane irin viruses a zuciya na ya cire duk wani huzuzun nafsu ya cire duk wani abin da rai take sha'awa ko take muradi sabila da duka waɗannan arru'unatul nafsiya da da alhuzuzun nafsiya sukan faru ne idan zuciya ya yi nisa ga barin hasken hadaran muhammadiyya كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته أم كيف يرهل إلى الله وهو مكبل بشهواته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطاحن من جنابة غفلاته أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب منها فواته ما أنا أينهن أبن أكم فار سامو kafin a ci gaba da tafiya cikin hadaran Muhammadiyya shine zuciyan a 'yantar da ita daga wanda ba manzon Allah ba. To malana shawul Islam Allah Ubangiji ya mishi wannan baiwan shi yasa ya zamanto tauraro almajiransa suka zamanto taurari wanda kowa idan ya kalle shi ya kalli bijiman da suke bayansa to zai ce lallai wannan mutum wani irin mutum ne shi usulu jami'in masiki na bihabliya ta haƙaƙahu man lam yukazzib rabbiya wa jawbi fayafun bil ma'arifi lam turab وقد قصر الأقطاب عن درك الشعوية بفضل إله الناس to wannan duka shine abinda san manzon Allah yake sakawa sai ya canza alaminka gaba ɗaya ya mayar da alaminka wani alami ne daban amma kana cikin mutane amma ba a cikin su kake ba wa ma ana minhum bil aishi fihim walakin ma'adinu zahabin righam to wannan shine shine a wani baitin sa yake cewa mata hubbu khairil na hubba siwahu bi lazi lazi hayahu nuru sanahu son annabi ya goge son wanda ba shi ba sai zuciyan ya rayu da soyayyen hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ku yan uwa san manzon Allah jauhar ne mafi tsada da bai kamata mu zamanto mun yi infikaki ga barin san annabi ko da alahza na rayuwar mu. to idan son annabi zai zama so na gaskiya wasu irin sharuɗa zai bi domin ya zama so na gaskiya domin da akwai bambanci tsakanin abin da ka faɗa da bakinka da akwai bambanci da kuma abin da zuciyanka ya gaskata idan zuciya ya gaskata abu to za a ga wannan abin ya yi siriya ne a cikin gaɓoɓin jiki ma'ana za a ga mutum yana tafiya cikin abin da zuciyansa ya ƙunsa to idan kana son ka zamanto sak a kan san manzan Allah cikinka kaman wajenka yake to ya zamo dole ka ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah ya zamo dole fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wallahi ba za ka zama mumini ba wallahi son ka ba zai zama na gaskiya ba sai ya zamo ba ka da wani alkali idan ba annabi Muhammadu ba. Duk abin da ya dame ka na rayuwanka, to annabi Muhammadu ne hakaman alkalin da za ka kawo masa neman mafita dangane da wani matsala daga cikin matsalolin rayuwanka. Hatta yu hakkimu ka fi ma shajara bainahu har sai sun kawo maka ka zamanto mai musu alkalanci cikin abin da yake tsakaninsu. ji la an fi anfusihim harajan min qadaita kuma zuciyanka ba zai ji wani ɗarɗar ko ya ji ƙaiƙayi idan annabi ya hukunta wani abu ba wa sallimu taslima zaka sallama ma annabi Muhammadu sallamawa na gaskiya sallamawa ma annabi sallamawa na gaskiya shine ɗin gumbinka ka ba wa manzon Allah ya zamanto baka da zabi in ba zabinsa ba wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم to ya zaman to baka da zabi in ba manzan Allah ba idan kana yin wannan ne to san annabi zai zamo na gaskiya gurinka kuma bayan ya zamo na gaskiya sai hasken san annabin yana bunƙasa a zuciyanka domin hasken girma yake yi girma yake yi sai yana shigar da kai cikin wasu darajatu da maqamat wanda a waɗannan darajatu ɗin ne za ka ga wasu ma da waɗannan makamatu ɗin Allah yakan iya musu kashafi su ga annabi ido da ido su yi mafarkin manzan Allah a'a su ga manzan Allah ya ba su wani abu na bushara suna mafarki masu kyau duka bunƙasan san manzan Allah a zuciya shi yake kawo wannan amma zuciyar naka kafin san annabi ya fara bunƙasa a ciki wallahi sai ka ɗaure kanka ka mika shi wa manzon Allah ne da ayyukanka kamar yadda shehul islam ya ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan annabi ya tafi ina bayansa idan annabi ya tsaya to badan sake taku ko ɗaya ba sabila da manzon Allah shine jagora na to haka ake so ka zama ko da a ce ba zai yiwu ka zamanto kamar manzan Allah ba mustahil sabila da annabi shi kaɗai ne irinsa kuma ba a yi irinsa ba a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha amma wani abu ya kamata ka ba ma zuciyanka shine kai ɗan adam ne mai rauni wanda Allah ya saka ka mutum ne wanda ba za ka taɓa zamantowa daidaitacce ba haka ɗan adam yake dan adam shi Allah ya halice shi ne a karkace Al'insanu insanu ala su'il adam karama kalla. muna maraba da zuwan da Ali ibn Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi sanne da zuwa a karama kalla. Al'insanu majbulun ala su'il adam wa huwa mutalabun bi mulazamati al-adam mutum an halice shi ne a karkace amma ana son ya zamo daidaitacce ana son ya zamanto mutumin kirki mustaqimi to yaya za a iya zama mutumin kirki mustaqimi sannu a karama kalla sannu a karama kalla yaya za a iya zama mutumin kirki mustaqimi shine ya bi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah ya zo muku da shi to ku karbi abin addu alaiha bin nawajis abinda manzon Allah ya ce ku bari to wallahi ko ranka yana so ka daure ka daure kar ka aikata wannan abin saba wa manzon Allah yakan kai mutum zuwa ga saba wa manzon Allah kashi biyu ne akwai saba wa manzon Allah cikin rashin sani akwai saba wa manzon Allah cikin rauni irin na rai akwai kuma saba wa manzon Allah irin na su'ul adab annabi ya hana ka kaza saboda gatsali sai ka aikata wannan abun ko oho kuma a zuciyanka baka jin komai yana damunka to wannan yakan cire wa mutum imani ne ma gaba ɗaya ya raba mutum da hanyar Allah gabaki ɗaya Shi shine abinda misali hadisin salamatu ibn al-akwa wanda aka ce wani ya zo yana cin abinci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana ci da hannun haguna sai manzon Allah ya ce kul bi yaminika ka dauki hannun daman ka ka ci da hannun dama kar ka ci da hannun haguna sai ya ce wa manzon Allah la astati ba zan iya ba ya faɗi haka ne saboda girman kai ba dan ba zai iya ba zai iya amma sai ce ma annabi ba zan iya ba sai annabi ya ce masa lasfata ba za ka iya ba aka ce bai iya daga hannunsa ya kai loman da ya dauko ba hannunsa ya yi paralyze saboda ya yi su'ul adab ga manzon Allah to in an ce maka wannan umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kamata ladabi ya cika zuciyanka kana jin wannan al'amari ne na masoyina annabi Muhammad to in dai al'amari ne na masoyina annabi Muhammad zan kwatanta ko da a ce ka samu rauni baka aikata abin alal wajhi sahihi ba amma zuciyanka ya girmama abin sabila da abin ya danganci manzon Allah to Allah zai kare ka da madadin soyayya amma idan a zuciyanka babu girmama annabi a zuciyanka kana wasa da abu in an ce maka na annabi kuma a zuciyanka baka jin wani damuwa to ana tsorace maka Allah ya juyar da zuciyanka ya zama ka samu kanka cikin sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi wa iyara kullu ayatin la yu'minu biha Allah ya juyar da zuciyanka ya zamanto ba za ka iya shiryuwa ba sai ya zamanto kawai kana rayuwa ne fanko sabila da duk zuciyar da take rayuwa babu manzon Allah to zuciya ne fanko da babu komai a cikin ta ibada ba zai yi mata amfani ba ba wani abin da zai amfani zuciyan na ayyuka ko na sallah ko na ƙiyamun lai, ko na sada babu abin da zai amfani zuciya saboda haka al'adabu ma aljanabi muhammadi shine farko shine ma a gaba da musulunci kai ladabi ga manzon Allah shine gaba da musulunci da za ka karɓi musulunci kana sallah kana komai baka ladabi ga janabin manzon Allah to wannan musuluncin ba zai maka amfani ba sunan kama munafiki sabila da rashin ladabi su'ul adabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah baya iya yafewa Allah baya iya yafewa saboda haka abin da ake nema a gurinmu shine mu zamanto mun bi manzan Allah mun kwatanta umarnin manzan Allah kamar yadda muke gani daga gurin shehunanmu maulana shekul islam mu da yan tijjaniya shine babban abun buga misali in aka ce shehu ibrahim shi kenan to ka je ka bibiya ka ji wane ne shehu ibrahim wajen kwatanta biyayya ga annabi muhammad a'a ka bar maganganun da zaka ji akan titi ka bar maganganun da zaka ji na kila wa kala ka bar maganganun magauta ka je ka bibiyi wane ne shekul islam cikin rayuwarsa zaka fahimci shekul islam ya zama abin da ya zamo ne sabila da ɗan farewa ga annabi cikin so da kuma aiki saboda haka aiki ne wa ma malu fa sayar Allah wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kowa yayi aiki da gaske ba wai abu ne da za a faɗa a baki ba kadai a'a dole idan an faɗa a baki to zuciya ya gaskata gaɓoɓi masu gaskata fama atakumur rasulu wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu hu, mastata'tum abinda annabi yace ayi to ka kwatanta yanzu misali ka zo gun maulidi an ce maka annabi yana da kaza yana da kaza an su faɗa maka halin annabi goma to ko ba za ka iya ɗaukan duka goma ba ɗauki ɗaya cikin abin da ka san ba ka yi ka gwada yaya za ka yi kai treatment ɗin kanka ka hana kanka shi kuma idan kana aikata laifi kana so ka bari to za ka bar wannan aikata laifin ne da tahdid maranka ma'ana ba da kana lallaba ranka kana rallashin wai dole a'a za ka kaman ka sa wuka ne ka yanka abu kawai za ka ja mata layi to ma'ana kana ɗaukan koda abu guda ɗaya ɗaya an ce maka manzan Allah mai gaskiya ne kai kuma kana karya to shi kenan sai ka ce ina son na jarraba a cikin halayen annabi da aka faɗa ina son zan ɗauki gaskiya ina kwatantawa ko da za ka ci gaba da wasu laifukan amma ka ɗauki ɗaya a zuciyarka kana jin aikin annabi muhammadu yawwa a haƙuri halin manzon Allah ne sai kana kwatantawa afuwa halin manzon Allah ne sada zumunta halin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da sauran halayen manzan Allah wanda muke ji kullum ana karanta mana sallallahu alaihi wasallama wanda gaba ɗayan shi rahmani rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u gaba ɗayan sa rahmani idan ka bibi manzan Allah zaka ga komai na manzan Allah zai burge ka saboda haka riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyarsa na gaskiya shine bayan ka so shi to manzon Allah ya canja duniyanka ma'ana ya canja alaminka ya canja wani abun da ya karkata cikin rayuwanka ya zamanto in kana yin abu ba daidai ba kana kokarin kana kwatantawa wannan shine abubuwa da yawa wanda muka rasa an fi shekara nawa ana maulidi tunda muka taso muna muna jinjirai ana yin maulidi har zuwa yau ana maulidi wasu sun shekara ɗari wasu sun shekara tamanin wasu sun shekara saba'in wasu suna sittin wasu suna arba'in ana maulidi to ka tambayi kanka menene maulidi ya taba canjawa a cikinka gaba ɗaya ka tambayi kanka yadda kullum ake maulidi na je maulidin gidan malam buhari na je na gidan an yi uwa uba gaba maulidi shugaban maulidai gaba ɗaya na maulana shek bahiru usman bauchi da ake karanta mana manzan allah menene annabin ya canja cikin alaminmu to idan ka ga babu abin da ya canju cikin ɗabi'unka to sai ka fara yin hisabi ma kanka sai ka ce to daga bana zan fara ɗauka an faɗa min hali ɗaya daga cikin halayen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu abdan qala khairan fagani ma aw sakata salima. Allah ya ji kan wanda in zai yi magana sai ya faɗi alheri in ba alheri ba ne sai ya yi shiru sai ka ɗauki darasi ka ce to naji an ce annabi in ba alheri ba ne ya ce kar ka tofa komai to sai ka kama bakinka duk abin da ba alheri ba ka ja bakinka ka rufe shiru kar ka yi magana a kai he ka ji an ce manzon Allah ya ce la yakun ahdukum ya yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إلى من أحسن إليكم وتجتنبوا إساءة من أساء Allah ya ce kar ka zamo imma'a. ka ce ni irin yanda mutane suke haka ni ma zan kasance wanda ya cuce ni na cuce shi wanda ya min karya na masa karya, wanda ya zalunce ni na rafi ya ce kar ka zamo irin mutane wai yadda aka maka haka za ka yi annabi ya ce fusa kun ku gyara ku gyara kanku an tusinu ila man asana ilaikum wanda ya kyautata muku ta mishi wanda ya cuce kuma ku kyautata mishi sai ka ga a cikin wannan annabi yana nuna maka wanda ya cuce ka to ka faranta masa rai wannan shine sunnan manzon Allah to sai ka ce to zan ɗauki wannan misali nake mana dan an ce shugaban kyawawan halaye shine a cuce ka lokacin da za ka iya ramawa sai ka ce ka yafe wannan laifin da aka maka din wannan shine shugaban kyawawan halaye kuma annabi ya ce bu istu li utammi makarim al akhlaq an tura ni domin na cika kyawawan halaye sai ka ga ashe to annabi ya ce kaza ya kamata na ɗauki wannan na yi amfani da shi koko annabi ya ce Allah ya mun umarni ya mun wasiya da wani halaye guda tara Allah ne ya ban wannan halayen ya ce in yi saboda haka ni ma ina son ku yi hadisin Abu Huraira wasani rabbi bi tis'in usikum biha Allah ya ce min nayi abu guda tara ya mun wasiya da abu guda tara ni ma ina son muku wasiya da shi ausani bil ikhlasi fi sirri wal alam. ya ce in yi ikhlasi duk abin da zan yi na idan Allah wal qasdi fil gina wal faqr duk halin da nake ciki na wadata ko talauci in zama matsakaici wa an afuwa an manza zalamani in yafe mu wanda ya zalunce ni wa asila man qadani in sadar ma wanda ya yanke min da zumunta wa udiya man harramani in ba ma wanda yake hana ni wa an yakuna sumti fikran in aka ga nayi shiru to ina tunani ne wa fikri ibran in ina tunani kuma ina lura da ayoyin Allah ne cikin tunanin sannan wani biki zikiran in aka ji ina magana kuma magana na ya zamo zikiri ne kaga wannan wasiyan annabi ne guda tara sai ka ga to a cikin guda tara wanne zan ɗauka da ɗan kwatanta na ga ko zan iya sai ka ga a cikin halayenka wanda ba su da kyau a cikin ɗabi'un da ya kamata ka zamo ka samu kamala da wannan ɗabi'un ka samu abubuwa da yawa cikin asibin rasul sallallahu alaihi wasallam kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka da mu samu da yawa komai na manzan Allah in an faɗa mana darasi ne da ake so mu ɗauka ba wai kawai kissa ba ne da tarihi mu ji mu ji daɗi eh mu ji mu ji daɗi amma bayan mun ji mun ji daɗi to mu ɗauki wani abu cikin wannan abun na laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera manyan malaman mu sun zo wakilin Maulana Sheikh al-Islam Sayyid Ali ibnu Maulana Sheikh da Sheikh mushiri sun iso wannan filin. kuma alhamdulillahi da akwai wasu malaman abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya saka ma malam Idris da alkhairi shi da magabata eh, khalifa a eh, Sheikh Bukhari shugaban zakirai na kasa da ɗan uwansa malam Buhari lafiya da malam Yahya da sauran waɗanda su ne suke ƙoƙarin wajen shirya irin waɗannan alkhairi Allah ya sadar da mu cikin alkhairi kuma Allah ya da mu gaban manzon Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al-mursalin والحمد لله رب alamin. السلام عليكم